Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar, inda aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi har sau biyu cikin kwanaki biyu. Wata kafar yada labarin ƙasar mai suna NHK ta ba da rahoton cewa akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa na biyu da safiyar yau Asabar agogon can kusa da birnin Kumamoto. yayin da girgizar ƙasa na farko ya kashe mutane tara a ranar Alhamis. da Tuni dama aka tura sojoji 1,600 zuwa yankin, haɗe da 'yan sanda 2,000 da 'yan kwana-kwana 1,300 domin taimakawa yankin farfadowa daga ɓannar da girgizar ƙasa ta yi wa yankin. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya sannan a hankali sun fara koma gidajensu. sun kuma da ƙufa suna aikin gyara garuruwan su da rikicin boko haram ya lalata cikin shekaru bakwai wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo to amma tuni wasu wuraren suka fara ganin canji a cewa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo azabar da 'yan kungiyar boko haram suka wanzar a yankin ya kashe dubban mutane da raba miliyoyin jama'a da matsugunansu ciki har da sace akalla mata da 'yan mata dubu bakwai cikin shekaru bakwai. To amma cikin watannin da suka shige jami'an tsaro sun yi rawar gani wajen fatattakar 'yan Boko Haram daga tungayensu. Shugaba Obasanjo ya wannan furucin ne a hira da wani shirin talabijin na muryar Amurka ya yi da shi. Ya ce ziyarar da ya kai Maiduguri a kwanan nan ya ga alamun wanzuwar samun sauƙi sosai a yankin bisa la'akari da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na yaƙi da 'yan boko haram da kuma sake wuraren da su 'yan boko haram ɗin suka lalata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da ita a yanzu a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan bakwai daga muhallinsu al'amari ne da baya misaltuwa matsalar ta wuce min sharri Mr. Ban ya yi wannan furucin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan Washington DC wajen tattaunawa da aka yi jiya Juma'a a kan matsalar 'yan gudun hijira. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci haɗin kai irin ta 'yan uwantaka a siyasance tsakanin ƙasashe a yayin da duniya take fuskantar matsalar 'yan gudun hijira da raba mutane da muhallinsu mafi girma da duniya ta taɓa gani a wannan zamani. Shugaban Bankin Duniya Jim Yong Kim ya faɗa cewa bankin yana aiki a kan wani shirin baiwa ƙungiyoyin da za su ɗauki 'yan gudun hijira aiki bashi da ba za a azawa ruwan kuɗi ba. To amma kuma duk da haka ya ce za a yi a magance matsalar 'yan gudun hijira masu yawan gaske waɗanda ba su da matsukuni ballantana ayyukan yi a ƙasashe irin su ƙasar Jordan da wannan matsala ta zamewa jidali. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Yamal, Ismail Old Sheikh Ahmed ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar kafin shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi da su wa Allah su magance saɓaninsu su yi shawarwari a kan hanyoyin magance rikicin shekara guda a ƙasar a siyasance. wakilin ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa hanya ɗaya za a bi a samu zaman lafiya a yayin da kuma idan aka kauce to matsalar tsaro da na jin kai za su munanci a ƙasar ya ce samun nasarar shawarwarin da aka shirya fara yi a ranar litinin a ƙasar kuwait zai buƙaci yi da wajewa mai wuya daga dukkan ɓangarorin da kuma kudurta aniyar ganin an cimma yarjejeniyar samun zaman lafiya. A saboda haka ya kira ga wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin yankin da kuma masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan shirin. Ismail Old Sheikh Ahmed ya yi wata da watanni yana safa da marwa tsakanin ƙasashen gabas ta tsakiya yana ƙoƙarin shawo kan ƙasashe masu tasiri su taimaka wajen ganin gwamnatin shugaba abdulrabo mansur da 'yan tawayen huti sun koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar ta yamal watanni uku bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar shirin nuclear iran har yanzu bankuna da wasu kamfanoni suna ɗarin yin harkoki a ƙasar a saboda nuna damuwa akan cacar bakin da ake yi akan takunkumin da amurka ta azawa a kasar musamman cacar bakin da wasu wakilan majalisar dokokin amurka suke cewa ya kamata a ɗauki wani mataki akan shirin makami mai linzami na ƙasar iran yarjejeniyar da aka kula a shekara ta 2015 ta tanadi sakin akalar kadarorin iran na dala biliyan 100 a bankunan kasashen waje a sassauta takunkuman da aka aza mata a kan yin harkokin kasuwanci a ƙasar. Wasu kamfanoni suna gunagunin cewa har yanzu ba su fara cin moriyar zuba jarin dala biliyan 415 a harkokin tattalin arzikin ƙasar Iran ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu da za su yi mana magana akan harkar kiwon lafiya daban-daban. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan yadda gwamnatin jihar Kano ta baiwa rigakafin yau da kullum muhimmanci musamman a mafi akasarin asibitocin da ke faɗin jihar. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan yadda wata ƙungiya mai zaman kanta a jihar Bauchi ta wayar da kan masu ruwa da tsaki akan harkar kiwon lafiya game da irin bayanai da kudaden da hukumomi ke kashewa a kan rigakafin cututtuka daban-daban a faɗin jihar Bauchi. Rahotonmu na uku kuwa zai yi magana ne akan yadda likitoci a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar ke faɗakar da mata masu juna biyu haɗarin da sukan iya fuskanta game da cutar tsinkau-tsinkau wato cutar borin gishiri. Rahotonmu na hudu kuwa zai yi magana ne akan yadda cutar tarin TB take da kuma yadda take kama yara ƙanana. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Kano takawa abun bugun gaban Kano ko da Kanawa marmara kashin ƙasa a ɗan baiwa. bango ne majingina abun bawa ta masu san tasawa jeji kafice gaban shingewa hadari sa gaban kaba a ahanawa madu uban sarakuna na arewa sha kallo da armashin kallon ka ba shi nuna gazawa nan bayan rafa hari domin samar da ingantaccen garkuwa ga yara ƙanana game da kamuwa da cututtuka daban-daban. Gwamnatin jihar Kano ta ce tana gudanar da rigakafin yau da kullum a asibitocinta sama da guda dubu a faɗin jihar. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da ƙarshen rahoto. Babban jami'in kula da rigakafi na jihar Dr. Sharif yahya Musa ne ya bayyana haka a yayin da nike zantawa da shi a ofishinsa. Dr. Sharif Yahaya Musa ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta ɗau wannan mataki ne don shawo kan cututtukan da ke cutar da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar. Yau dai a Kano ko Najeriya ma gaba ɗaya muna zancen wata goma sha tara ko ashirin ma ba tare da mun ga ɓillar cutar shan inna ba. To mun san kuma babban garkuwa ko kuma babban mataki na cimma wannan nasara shine a tabbatar da cewa allurar rigakafi ta yau da kullun tana tafiya kamar yadda ya kamata allurar nan ta yau da kullun ana yin ta ne ana yin su ne a dukkan asibitocinmu fiye da dubu daya da suke a kano duk kankanta asibiti a kano ana yin wannan allura ta rigakafi ta yau da kullum kuma babban muhimmin abubuwan da muke ko kuma za mu iya gani a gabatar da wannan allura ta yau da kullum shine samar da allurar samar da gurin da za a ajiye allurar da kuma samar da ma'aikata alluran nan ba ma'aikata ne suke zuwa su ɗauke ta ba mu muke kaiwa duk lungu da sako na kano mu kai wannan allura kuma muna tabbatarwa da cewa alluran nan ta isa lungu da sako kuma ana samar da ita muhimmin abu shine iyayen yara su tabbatar da cewa suna kai yaransu duk lokacin da ya kamata su kai yaran nan nasu zuwan nan zuwa biyar ne idan yaro ko mai rikon yaro ko iyayen yaro suka san wannan lokacin to an gama gaya musu abin da ya kamata su sani mun san dai cewar sun san amfanin wannan allurai babbar kariya ce ta hana yara kamuwa da cututtukan nan masu hadari masu saurin kisa masu illa masu kawo wa yara na ƙasa zuwan nan guda biyar kamar yadda zan faɗa yanzu a takaice shine lokacin lokacin da aka haihuwa lokacin da yaro ya kai sati shida lokacin da yaro ya kai sati goma lokacin da yaro ya kai sati goma sha hudu da kuma yaro lokacin da ya kai wata tara wannan shine zuwa biyar da kuma allurorin da za a gabatar da su duk lokacin da yaro ya um, aka kai yaro asibiti wani irin matakai kuke ɗauka na ganin jami'an ku ba su salwantar da wannan magunguna a waje ba lalle matan da suka zo kawo yara asibiti suke karuwa da wannan allurai to gaskiya duk aikin da za a idan ba dubawa to za a ta samun matsaloli muna tabbatar da cewa duk ƙananan hukumomin mu akwai masu duba aikin nan suna nan a kanar kuma aikin su kenan duba wannan aiki aikin allurar rigakafi na yau da kullum aikin allurar um, cutar shan inna da muke duk suna nan a kanar kuma so duba wadda muke muna tabbatar da cewa ba a bata wannan allura ba ko kuma an yi wa yaran da suka kamata duk ma'aikatanmu suna duba al'amura suna gudana kamar yadda ya kamata so ba ma'aikata ne wanda kullum za su tashi daga kano su tafi kana su dama suna ƙananan hukumomin aikin su kenan su duba wannan aikin yana gudana kamar yadda ya kamata to wani irin kalubale wannan aiki na rigakafin yau da kullum kuke fuskanta babban kalubalen na ɗaya dai shine samu a ce ana kai yaran nan kamar yadda ya kamata a nemi su allurorin wato inda za ka tabbatar mana da za ka tabbatar cewa gwamnati tana so a aikin nan ba kawai ma asibitocin wai su zauna su yi wa yaran a'a ana shi ma ana fafuta. don akwai ƙauyukan da zaka ga cewa ba za su iya zuwa asibitin ba ko ya yi musu nisa wato akwai asibitin na tafi da gidanka da muke yi musamman saboda mu je mu samu wannan yaran mai musu wannan allurorin so babban matsalar da muke fuskanta shine kai yaran gurin da za a yi musu wannan allurar na biyu kuma wani lokacin mukan samu su kansu ma'aikatan idan sun ji ba a zage dantsi ko a ce a nemi yaran a ƙauyen da aka ji a yi musu wannan allurori amma dai babban matsalar gaskiya kamar yadda na ce kai yaran nan gurin da ya kamata a ce an kai su ana yi musu Dr. Sharif Yahaya Musa ya ce inganta wannan shiri na rigakafin yau da kullum ya haifar da raguwar matsalolin cututtukan da ke addabar yara ƙanana a faɗin jihar. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Bauchi ma wata kungiya ce mai zaman kanta ta gudanar da taron kwana ɗaya domin wayar da kan dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya a faɗin jihar har da 'yan jaridu game da hoɓɓasar da hukumomi ke yi a jihar wajen inganta harkar rigakafin cututtuka ga ƙananan yara a faɗin jihar ta Bauchi, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Ƙungiyar Community Health and Research Initiative wato CHR ta gudanar da taron bita na wuni guda kan yadda ƙungiyoyi da 'yan jaridu za su fahimci aikin da gwamnati take yi na wajen fitar da kuɗi da bayanai dangane da allurar rigakafi. Faruk Umar Garba shi ya gabatar da kasida a wajen bitar na zanta da shi kamar haka. mun gabatar da kamar Bayyana da wani abu da muke kira scorecard wanda ake samar da shi domin bibiya akan harkokin da suka shafi lafiya wannan scorecard yana ba da kamar haske ne ga 'yan ƙungiyoyi da 'yan jaridu domin su san me za su fuskanci gwamnati da shi akan harkokin lafiya amma wannan an gudanar da shi ne akan harkar rigakafi za mu iya cewa wannan gwamnati da ta shigo ta taka muhimmiyar rawa gurin harkokin allurorin rigakafi saboda ganin watan da ya wuce na march gwamnati ta bayar da allocation na kudi na miliyan 80 a cikin akwai abin da ake cewa basket fund to kudin ana haɗin gwiwa ne da aka yi sanin tsakanin gwamnatin jihar bauchi da kuma ainihin bill gates foundation da kuma dangote foundation kowanne akwai abin da yake samarwa domin gudanar da aikin wannan rigakafi to a wannan karon gwamnatin jihar bauchi ta fitar da miliyan 80 domin ci gaba da gudanar da wannan aikin kamar yadda aka sa hannu da ake kira mou a baya to ta ba da wannan ta taka gagarumar rawa yanzu abin da ya rage mana shine mu ga yadda za a fitar da kuɗin nan da yadda kuma za a alkinta su gurin aiwatar da aikin da ya kamata to mu ba za mu ce wannan gwamnati akwai korafi ba daga bangaren mu saboda ganin rawar da ta taka daga farkon shigowarta mun ga yadda ta fito da wasu abu da yake cewa da gwamnatin kudurori da shi gwamnan ya fito da su da ake kira lafiya garkuwa wato eh, five point agenda wanda a kansu ne zai gwamnatin ta za ta tafiyar da aikin harkokin lafiya kuma akwai kudura-kudura da yawa a ciki wanda suka hada wannan su eh, lafiya garkuwa din ganin haka da kuma fitar da shine gwamna na farko da ya yi sainin cewa eh, adadin kuɗin da aka fitar a budget kaso sha biyar daga cikin waɗannan adadin zai tafi ne a ɓangaren lafiya wannan abu an yi shi tun a lokacin eh, ɗaya a abuja declaration aka ce cewa kowace gwamnati ta fitar da eh, kaso sha biyar cikin ɗari na kuɗin da za ta kashe na budget ya zama a harkar lafiya to ba gwamnatin da ta yi wannan sai gwamnatin jihar bauchi to dole ne mu yaba mata bisa eh, muhimmiyar rawa da ta taka sannan kuma gashi na gaya maka bayan wancan da suka yi sannan su suka fitar da wannan miliyan tamanin a cikin kuɗin da ake kira basket pond suka sa shi a cikin wannan kuɗin gudanar da harkar rigakafi so za mu sa ido za mu ta kuma taimakawa su kungiyoyi da suke a jihar da kuma 'yan jaridu a rinka bibiyar yadda za a fitar da kuɗin da kuma harkokin da za a gudanar. Faruk Umar Garba daga Community Health and Research Initiative kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, cutar jijjiga ko kuma borin gishiri na ɗaya daga cikin cututtukan da ke addaban mata masu juna biyu lokacin haihuwa. Ƙwararru a harkar kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tashi haikan domin faɗakar da mata masu juna biyu yadda cutar take da kuma yadda za a iya kaucewa kamuwa da ita. Wakilinmu daga maraɗin jamhuriyar Nijar, Shu'aibu Mani na ɗauke da ƙarshen rahoton. Dr. Mana Amadu ƙwararren likita a ƙaura sau da fashin baki ake ito wannan tuta. Wata uku na ƙarshe mafi yawa nan ne ake samun borin gishiri. Abin da ke kawo borin gishiri ba wani abu ne ba ciwon tansiyon ne ko ciwon hawan jini da mata suke samu idan sun samu juna biyu. Goma zuwa sha biyar cikin ɗari suna samun hawan jini. Ana samun ɗai zuwa biyar cikin ɗari waɗanda ke samun wannan borin gishiri. Za a ganta cewa ta haita cikin hayyacinta. yanayi ya sake mata sai a gani idanunta sun kalli sama ko a ga huskarta tana rarrabniya tana rawa ko a ga wuyan nata shi ma yana rawa daga nan kuma sai ta je da kan nata baya ta mimmiƙe da hannuwa da ƙawahu duka su mimmike gaba ɗaya ba zancen shida ta mimmiƙe ba ta shida daga nan sai shida ta dawo mata lokacin za a ganin tana zabure zabure daga nan wannan zabure zabure in ya ƙare shi kenan mahiwa sai a ga ta shiga cikin suma sai kuma abin da za a bi a baya. kenan dai dokata galibin mutane ba su ankara ba burin gishiri tuta ce mai wata illa da ke iya kawo wata ma uwar ɗanta su mutu baki baki daya ana iya samu lokacin da ta mimike da ta huta shi shikenan kuma wannan an rasa ta ana iya a samu lokacin da take wannan shibir shibirin makoshin nata shi ma sai ya shaƙe kinan bayiwa ne ta samu lumfasi ana iya a samu cikin kwakwalwarta hanyoyin jini su barke sai ta samu abin da ake cima bugun tansiyon ko bugun hawan jini shine ke sa wani bi lokacin sai a ga hannu da kafa sun mutu gaba daya ana iya a samu can cikin cikin nata cikin mahaifa a samu jini yana cayikewa a cikin cikin mahaifa to mahiwa idan jini ya taru shi dan gaskiya rasa shi ake to bayan wannan shi borin gishiri kaga yana sa a rasa da baki daya bayan wannan ita uwa wadda ta yi borin gishiri kwadodinta suna iya su lalace kwata-kwata to yanzu ina matakan rigakai suka kwana domin mace mai ciki ta ta daga kangen borin gishiri da na amadu ya dawo da karin haske mace mai juna biyu a kula da ita an san alamomi na borin gishiri kahin ma mace ta kai ga jajibirin borin gishiri an san mace mai juna biyu lambobinta na hawan jini an san su ba kama wadda ba ta da ciki ba kenan shi wanda ke kula da mace mai juna biyu ya san da wannan ita ma mai juna biyu ta san da wannan tansiyon kin na wani ya kamata a ce ta samu bayan shi suna ana samun abin da ake ce ma wani sinadari ake ce mai protein ana samun shi a cikin fitsarinta da yawa nan da an gan shi an san da cewa ba lafiya mata suna samun kumburi na jiki wannan wata uku na ƙarshe to wannan kumburi in aka ya yawa to ba shakka watakila shimfiɗa ce ta borin gishiri kenan in ta wuce nan kenan ba lahiya mutane kan ce ya danganta da abin da mace mai ciki ke ci mu daga yadda muka sani a likitance borin gishiri bai danganci abincin da mace take ci ba a'a yanayi ne na wanda ciki ne ke kawo shi ana son ne mace mai juna biyu ta dinga cin abinci yadda ya kamata yadda likitoci su kai mata bayani saboda ita abincin ita tana bukata jikinta yana bukata dan da ke cikin cikin nata shi ma yana bukata awai gishiri da suke ci gishiri ba shine ke kawo borin gishiri ba idan mutum baya da ciwon tansiyon in ma ya ci gishiri salum alum ba abin da zai same shi shi'aibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar A gaida Shu'aibu Mani, cutar tarin TB cuta ce da ke kama yara ƙanana ba tare da an ankara ko kuma an lura da cewa ta kama yaran ba. Halimatu Abdullahi wakiliyarmu na dutsen jihar Jigawa na ɗauke da cikakken rahoto. Wani bincike da ƙwararru suka gudanar game da tarin fuka ko kuma TB a shekarar dubu biyu da sha 2014 na nuni da cewar kowace shekara yara miliyan guda na kamuwa da tarin TB. Kana kuma binciken na nuni da cewar yara da dama na mutu mutuwa sakamakon kashi guda cikin uku na cutar kaɗai ake iya ganowa a jikinsu da ko a shekarar 2012. Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a sanadiyar tarin na TB. Dr. Salisu B. Ma'azu ya bayyana mana yanayin tarin da kuma yadda ake kamuwa da shi. Kamar da yake magana tarin TB ciwo ne wanda yake bayyanar da kansa ta hanyar tari. In an yi tari kuma ana fidda majina, majinan kuma yawanci za ga akwai jini a cikinta. Da yake na abu na biyu za ga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake ɗauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi wani akwai kwayar cuta da ake ce da bacteria wanda ba a ganin ta da ido sai an sa a madubi mai girmama abubuwa shine ake iya ganin ta yawanci tana cikin abin yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake so in yayi tari yana tari yana fesa shi cikin iska suna yawo a cikin iska wani kuma sai shaka so in ya shaka idan jikin shi ba shi da kwari garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi sosai kenan sai shi ma sai kama da irin wannan ciwon to amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin ana shin tsawon wata shida zuwa wata bakwai insha Allah shi ana warkewa ba matsala to menene alakar shi wannan tari da wannan ƙwayar HIV eh gaskiya ne yawanci za ka ga duk wanda da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike a hankali za a kana da ciwon tari abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jimmai ne dukan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin dan adam a yayin da karfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya karye idan aka fara samun HIV AIDS ya karya garkuwar jikin ɗan adam to kamar ya share hanya ne za ta ji daɗin zuwa dama ita tb ba ta kama ɗan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikinsa zai kasance hiv aids ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka misali kamar ciwon suga shi ma ciwon suga yana nakasa garkuwar jikin ɗan adam saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin TB saboda yana ba da dama TB ta shiga masu ciwon kansa su ma haka suna garkuwar jiki tana samun nakasa shi ma za ka tb tana shiga mm. ko rashin cin abinci da muke ce ma na tamowa din in dai ba abinci zuwa cikin dan adam to ba zai iya gina garkuwar jikinsa ba saboda haka tb za ta shiga wani hanyoyi za a bi ta wurin rage kamuwa da shi tarin tb din kamar yadda zai yana a wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon tb to amma abin da ake dan kokarin yi da shine kamar a gida a mm. kyautata tsafta gurin kwanciya da yanayin abinci a yawanci za ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo ana son a kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska a inda ba za a matsu ba saboda shi ciwon tibi yawanci akan same shi ne ta hanyar iska in ga in gurin a kulle yake ba iska ta ba ta shiga to dole wannan iska zaka shaka to idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da karfi sosai shikenan tibi sai ta assasa a ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon siga ko suna da hiv aids ko suna da wani sauran ciwon da yake karya garkuwar jiki so mukan ba da shawara a rika yawan tantancewa ana kuma ba su shawarwari Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. Masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar inda aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi haso biyu cikin kwanaki biyu. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya. sannan a hankali sun fara komawa gidajensu sun kuma dukufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin boko haram ya lalata cikin shekaru bakwai wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo to amma tuni wasu wuraren sun fara ganin canji a cewa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da shi a yanzu a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan bakwai daga muhallinsu al'amari ne da baya misaltuwa matsalar ta wuce min sharri. Mr. Ban ya yi wannan furicin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan birnin Washington DC wajen tattaunawa da aka yi jiya Juma'a akan matsalar 'yan gudun hijira. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.